shi ne gishirin zaman duniya amma ba komai aka yi a ce a fasa baki mutum kana girma kana kara tunanin kai fara to in ka tsohon goma sai a dawo a ce za a rara ma a yi ai ai maganar gaskiya ce mamma ki dinga ai dinga haku <laughs> to za mu to to shut up. Don Allah da yanzu daga abba ya zuwa ce bani 500 naira da juice. Asibi, shakka yana. Na gane sirrin Ne ma ko kike wa kiwa abba cuwa-cuwa. cuwa kuma a ba sai ka ce wata kai? Ni ke ne. Ina rubin kai ɗan cuwa-cuwa. Ya ki haram ba. Dalla idan kuna shashashin ku daina sana'a ciki. Kaya ba. Kaya ba. mai kama da wannan kai da kaji kunya rashin kunya take ne mata dan na ji shi mutum ɗaya sai ga mutum na sarshin kunya wai bai ke faruwa abin ne ma take ta ma cuwa-cuwa na naira da miliyan naira da miliyan

da abin da aka sai shi tun tana to sai ka aikata daga baya ka gane kuskure ne wasu ka kawo ba kenan za a daina ba na san gida amma tana cewa yana kama da ni a a shi a da nan sai na shi shi na ba na so mam da da haramun ne wa alaikum salam ce idan na gama karatu na sai in da masters ɗina ko masters masters wata ya ce ai na san dadi ma zai kyale ni zai kyale ki mana idan an mijinki ya yadda dan dadi ma bai yadda ba ni ba sai in je baba an rafi ba ai jin maganarsa da wani aƙida daga zuciyarki shi dai ba aure ka yi shi tun da ƙuruciyarka ba sai ma ya zo maka ba kin ji abin da na ce. Abin da ɗan kofi ya nan. dokin nan a kaikaice ka bar mu magana kawai hannuna to ya mun ni ma da nake cewa ka bar magana hannuna ai ba ni zan tare su da magana ba amina zan sate musu magana ai da me kama ake kota to yawa to Allah ya ce mu Allah ya ce mu wato magana ce sun za su mana ruwa na rabuwa mana da Allah

tintin na riga na san abin da suke yi ne to kai haka ka sani ya ma suka yi kama wasa da social distancing sociologies manya ah, ai ba ƙarya na faɗa wa ban san har kai neman ku juya mun magana ta kai ga duk wannan gurin ba su aka babu kuma wanda kake ma za ka ka dinga ga mutane magana irin wannan wallahi ka kama kanka kin gane ko sabika ina so ki iya tako in kuma kin ki mun haɗa miki da na kai ku tafi ka ni za ka ce kai kai kai me za biya ka tare shi tashi tashi wallahi yaro ne ta sadiqa ya kamata ki da hakuri kuma ki san irin wasan da kike kalle shi ne da ya sa Allah ya shi na gyara mai gana a junan ku ba kwa jituwa ko da ke ce wasan sabo da sabo karatu kin je kin san exam za mu fara Najib, kuma ta ce kun yi tafi ke ji da ba ka zauna a falo ba? Wani kisa yanzu ita dai gaskiya umar ne ba ta rabuwa da solaya amma ke kin goyi bayan mu je mu zauna a falo muna hira kana wucewa kana ganin mu. kawai me yasa kake wani abu mutumin da ne sai ka so nan da bai waye ba ya kuwa waye wannan ne waje rashin kunya ko bai tsara balki ta ya amma ne abin da take gane shine wato kunya a doci ga mu zan so a ce kamar da nake da ita ke ma kina da ita ba haka ba dan zan so ki zama mata ta ko albarkar mata to amma fa sai kai hakuri da ni da ni ya san ba da inuwar hakuri sannan zamu kai gaci

dala ku za ka shiga daga ciki kaga hira muke yi amma barki sa kina so ki rinka shiga rayuwa ta irin kin gane yawa ne fa haka wallahi ta ka san ni ba irin gane ka bace su sadiqa kawai shiga cikin gida ka san ni zai sai ka fara yanzu ka shiga daga ciki ka gani okay in muka gama da ita eh. sai kira ka ka bace ba na shi sa nake so shi ba ma malam ce ce wa da wato na su yi yawa Ni ba ku kamar kin ji ainihin ne makwala gida zama. Sai na ban ya aure muku wata. Ruwa, da kuma juna ta mutu ta wani abu za ta iya. Ah! Mami ba tana mutu lokacin da nake ta da banko. babbar joki ya isa haka ya isa haka ni har Allah yi gidan ashe idan mutum ya fi mata suka girma haka ban iya sa ba a gidan nan ban iya kwalliya ɗan kunna ma ɗan ƙauye ne na tsofaffi ya ban ku tashi ku je ku zazzuba abinci ne ci ku tashi ya amince ruwa mutum kawai a gyara mana na ɗan ku tashi ku tashi ku tashi mutum President san matsayin matsayinta wallahi da ba za ku dinga kan ba ta ba ya yanzu kai wani lokacin sai ka ce ba ka tsirgun tunaninka kamar ya ba wani lokacin da ake magana sai ka dinga kuso da wani abin daban Assalamu alaikum. Eh Najib. Dan wan mutum na lafiya. Eh Abubakar. Eh. Eh Nasib, duk kuke yi? Eh, Nasiba. Ina wani.

share na ji abin yi min tsayuwar tabarya ne a makogwaro saboda ci dangin hauka ya kasan da aka muku sosai ma kutura da mai gazbi yanzu yanzu nan kuke cika baki wanda yadda da yara a bayan kasa ya gashi ya ji kuma ya gaya mutane wannan sai siyasar ke ma kan da kin san halin alhaji in dan ta alhaji ne baya so a komai na harka wani a wani kare jama'a ai wani ne shi baya faso kan san kuma halin shi Da ku gaskiya da ce abu sai in ba za ki iya gaya mai ba ni sai na neme shi gaya masa eto eh sai ki neme shi ki gaya mishi kenan nan ba haka ba gaskiya ni ba zan iya magana ba wato so kike ba na ah! so kike ba na je kwane ne min wa'azi kenan kenan yanzu dai sai ki ɗauko biro ta mu yi listin dukkan abubuwan da muke so mu ba shi to shi kenan sai dai in ɗauko takarda mu je ɗauko da da kan gaskiya ba zai yi ba ai yayan fari ai dole mu mu raka shi ya karatu har yanzu kunya ce look ina son ki gano na abu har muna tare da ki duk wani abu mai kamancin kunya ko mai kama da kunya ki basar da shi ina fatan kin gane ai wanda ake so shi ake ji wa kunya wanda bai samu guri kuma ba kan san ido kira a kansa nasiba kar ki ma mai zuciya fa da tunani na tuntuna aikin gama ya gama yana faɗin haka domin mu fahimta ta abu ne mai kamar wahala to ai ka san shi makahu bai da bai da idan da ya wuce jagoransa to yanzu ke ce jagoran ko ni nan kuma shawaran ka ce <laughs> to yanzu abin da za a yi ban breakfast ba na fito mu je cafeteria mu ci abinci dan sai mu abin da ko wallahi ina da latti dan yanzu ma lokaci ko ne ke jira ya karasa da zaɓin da yi bari in jira in can ɗin na ke yayi shi ki tashi tafi lecture ne sai in je in ci abinci nan kin gan kin fito ni wani gama abin da nake sai mu ci gida ko to shi ya karatu lafiya lawa Kin ki ba takalmi namun nira. Ki ci da matakalmi ma bana son wulaƙanci cikin jigo. kwancin ne na a ku zo nan ku zo nan gaba ku a ji magana ne ku da gidan nan sai a raba ku waɗa ku da ki ba da ku in eh. ba wannan wa zai taimaki juna a eh, tsakaninku to wallahi daga yau sai yau duk wacce mace ta ta to tana a gidan nan wallahi ni da ita ne kuma ku shiga hankalin ku wallahi sai mun sai abuwan da ku shi ne mata kamar take bata Isa ana miki magana kina mutunci. so ki kare kuma in ta zo kika kula ta billahi lazim ne da kenan ne a gidan banza ba ki tafi <laughs> magana gaskiya kamata a ware mana ciki gidan shi daban ya je can ya zauna to me gina wato bafa hakan shi ne za fi samun za su fi samun zuwa da kwanciyar hankali kasancewar su su biyu da shi sai mata shi to na ji na zuwa wa haka ne na jin to ai abin giban da zai sabu ku shi ne na to wai in yaya wanda da fashashanci duk gani to menene ke faruwa a nan murtsanin shi ake yi ko wani takura mashi ake kokumi wato abin kula da shi shi idan an ware shi daban to yana jin aransa zai samu nutsuwa ya samu shugabancin da jin cewa shi mai gida ne ka gane amma nan an bar shi ana tare ta ma abinci nan za a dafa ba shi <laughs> to shi kenan ah, babban abin lura shi ne mutum ya zama mai haƙuri da irin jagorancin da Allah ya bashi sannan kuma da a inda kake gaskiya da rubon amana shine limamin rayuwarka dukkaninku yara ne ƙanana wanda naman ku bai wuce naman dan shila ba ba wanda kuke bukata illa ba ku kyakkyawar shawara kun wuce a saku gaba a yi fada ko a yi Allah shi gaban ce mu Allah zama ga ta amin amin to watakila zan yi tunawa wannan ne watakila irin dalilin da ya sa a baya ka sa ka zama gida yawa kowa ya sarrafa ka a hankali hankali <laughs> Allah ya samu dace shi kaina mamanta da batuna lallasa min raina tattausa min raina maganganu guda biyar daga ciki ko Allah ya bukatun Allah ya dora mu into the akwai ni bana jin wani da min wani dara dara eh. a wannan harkokin da aka yi ba ko wallahi ci banza mun ci bilis mun ci banza babu abin da da na sai mun zama ciwon ido sai dai hakuri kada rabiu dama shi ne zarawa ido jira nake kawai in gaya yana so zai wani abu billahi da zai in sa maganin zato guda to da zai zai duk abin da kuma ta ba zai zai a ta zai ka da cin amana ya ne dukiyar talakawa ya samu kore ka daga aiki biyu kai ne ka sa hannu a takardar da aka kore musa ni jinin ka amma ba zan mara maka baya ba wurin hawa cikin zalunci don Allah ka ta da jishin goshi ni na san matsayinka a wajena Ana horon ka ji tsoron Allah ka dawo da jama'a haƙƙinsu. Ni? Ni? alhaji rabi ismail baba ai dan wanka mutumin da ya kore shi daga aiki ai duk mutumin da ya toshe maka hanya abinci zai iya halaka ka zai iya salwantar da rayuwarka mama ba kai yau baki kuma ka kiya zan fesa maka dafin da ba zai fita cikin ka ba ya yi jin kai shi ku ji abin da to ina so ku sani iyalinsa ina so ku rike wannan a zuciyarku <laughs> yanzu kana jin mai burgewa kai kenan eh baka burge kowa ba yanzu na tabbatar kai ba abokin kira a zuba wutar da ruwa bane Mustapha ya kamata ka fahimci abin da nake so ka gane wannan abin da na yi masa Shi ne soyayya ta haƙiƙa kuma har ga Allah ni na fita haƙƙinsa da haka ruwansa ne ya dawo da mutane dukiyarsu ruwansa ne ya bari sai an je ranar lahira inda ba a zuwa da guzurin dukiya kowa ka gani halinsa ne ya kai shi ba ka da kyauta ba ka kyauta ba ka tafiya ta kaunarsu saboda haka ki tattara ina ki ina ki ki tattara ko matsan ki ta ki bar mana gida na gaya miki kana gidan ku bane hajiya bari ni faɗa da miji ko ba abin da kike tsakani na shi eh da ki faɗa da na ba to ku ta za ki ki bar gidan nan bari in gaya miki idan ki ba ki tsare ki ba ki tsare shi lakin yana da jaja sai kin da shi baki wallahi wannan dan guda ɗaya ba ku isa ku ne shi ba ba ku ci shi ba wannan sai ka bada haramun da ba za a fitowa ba to ni ga shawara ni ta kan san don lamarin zan zo ta da Ba zira zira ta da kai da mutane. Ba da mata da. class din na dore musu gidi a makarantar wai Allah din mashin ake ba su kai ba sani ba eh, wani malam muku shi da wani ne shi a wani Allah Allah ya taɓa ɗaukar rafa a mashin a Allah da zai gita da jira kamu kabe yake Allah ne ka rike don koma kan magana yes ba ta da shi tun muna islamiyya ake kura ba a biyayya ga wani halitta don saba mu halitta. juran juran nan haka zo aka zauna ake buɗe abu wallahi muna kan matsewa ki tafi gida ko a bakin yanzu sadiqa to me zan tsaya ni kuma an gama karatu gaskiya ni dai yunwa nake shi za mu tafi gida ina jin yunwa asma dai kauce da cafeteria don ka tare to sadiqan koma a wani sun tare ba ikan ka tsaye Thank you. hankali ba ne ki tashi kawai ki koma ɗakin ki wai ta kun tambaye ki na ji ɗin ya san cewa kin fito wallahi billahi bai sani ba maza ki tashi sawon ki a likafa tun baki hadu da fushin ubangiji ba ki koma ɗakin ki maza maza maza sai mishi bayani ba ke kin san dai halin da ake ciki ko Allah sawai a eh. shin ke me naki a ciki da kika ara kika yafa me naki a ciki to tsaya gaya miki ko kin ki ko ke so wannan ɗan da yar ku ce Allah ya sauke Allah ya sauke ta zama yata saboda haka ki fita ki bani kuɗi tun ka zai na ya ɓaci tun ka zai na ya ɓaci ki fice ki bani kuɗi <laughs> ki zama faɗa wuta na ce ki zama faɗa wuta ba zuciya ba ki zama faɗa wuta kuma tsaya in gaya miki ba inda yan nan za ta je zama daram to wallahi ba ko ciwon kai na jib yayi ko wallahi ba zan yadda ba na ga miki dan ba auna mu kuke yi ba ba ko kauna mu ita ma ba abin da zai same ta kuma ba abin da zai samu mahaifinta kuma zama daren daren dakaf a cikin gida tana nan kuma eh kalatattun ne muna nan ba inda zamu zama daren dam zama daren kawai mai auren ko? ni kuke samun da yake burge ni auren yaya na jibda ta tabarki su suke masifin burge ni to Allah ya sa mu irin yanzu da ka san me yake so da kai tun kafin kuma ya nisa ya kamata ya na kowa ka gane irin ya kowa. negative ya bani dama ga mu da shigar buzaye zo ko wani sa da kai ai ci san tsira ni ba ni kyauta duk da cewa dai ana nesa da gida ai ya kamata a ce kula da tarbiyya mai kyau ga guri ka zauna ni ka ji sako na ko? Ni ne ya Gaskiya Salim, abinda amace ke ma bai kyauta. Maimakon kullum in ranga samun farin ciki a gare shi sai dai ta kwanta mun bai ciki. Wadan ya gana damu da shi ne. hakuri kai ki dawo ki komai ba komai ba kuma insha Allah zan je in same shi za mu magana da shi da idan Allah komai zai daidaita za mu daidaita abin ya fara yin yawa saboda kan wakon mu ji mu kwashe kan na sake jin wannan magana a bakin ka saboda suna na matsayin ku yadda ba ku isa ku sake su ba su ma ba su isa su sake ku ba ka gani sai dai kawai su kyamace ku saboda son zuciya irin tasu amma kan na kara jin wannan magana a bakin ka to umma amma gaskiya abin yana neman yawa waje da mun shiga gidan da maryam hada dunkula hannu ya kamun noshi shi alhaji musa shi alhaji musa ne wannan abu da shi kawai sai ka ce sa'a da sa'a ba komai tale shi kawai Allah ya kyauta Allah ya shirye shi ni gaskiya mata ta ce kuma ina son ta tsakani da Allah tana yi mun kuma ladabi da biya daidai gwargwado saboda ka ni gaskiya ni ba da haka yawo ta ce ni ba zan iya sakin ta ba eh shi kenan eh, an gama da shi to na da jura sai ba da mutunci ma ka ce kai ba da mutunci wato sun ta kai a wani da marasa mutunci shi ne da kake so mutunci kake yi ko faɗa mana wannan yanzu to bari gaya ka san dai wannan gida ba ta bane ko na sani to haka kuma ba gidan rabi ba ne ji ba saboda ka gida na wani abin da nake so da kai ka tattara ka tattara da yanka ka saka ku tafi ku je can rabi ba ku inda ku zaɓa to son mahaifiyarka a kanmu da kanta take wannan furci shi kenan sai ka samo maki ka haɗa muka tsiri ne a wata kuma da tukuna shi ka ba ba da yi ta kafa kamar su kuma shi da kai ba ba ba sai ka kan kan ka ko wani abin ya ce ba ba ba mun har ba ba bacci Allah ya tsima wanda ya fasa albarka ce ba kisa ki hawo kinji kinji ki hawo duk wannan ba kai ya zama barazana a tare da mu dauka jarabawa ce da Allah ke mana wani lokaci ne zai wuce sai ba bai ba shi kenan sadiqa sadiqa ya gajiya gajiya sadiqa lafiya ya sajiya lafiya kalau wallahi ayyukan shi kai ne yawa shine dalilin da bai sami ku galla gidan mu Allah wallahi alhamdulillah ne an godiya ni ba yana ba ne ah sai mu kai kai ka ga mun tana ina kin ga ni yanzu ba na san ayyukan maganar nasiba saboda ni a gaskiya yanzu na share ta saboda me saboda ni a yanzu a faɗin duniyar nan a faɗin sararin su nan ba yarinya da ta kwanta mun a rai ke da ke a ta fara shan ƙwayar bayan ƙwaƙwalwar ka ta fara juya abu ya ɗaya ka gane ko ni ba irin in matan nan bane ne za ku dinga juya cikin duk lokacin da namiji ya ga dama kawai zaga ya ina zan yi wallahi tallahi ka ja can ka ja gogon ka kai gaba ni ba ka aka bace na ku karfin ka ni zan ga muku na abu guda daya wallahi da ba dan kai dan uwana bane sai na cire takalmi na fasa maka kai ka je da ta Allah sai kun ga jin jiɗa hawan goma. Haɗin Musa, nake ganin me zai hana haɗa Yasir da ɗaya daga cikin yaran gidan nan. Waɗanne ba? Kalma eh na da manniya. Eto, wannan tsarin ya yi Ni haka ne ya sun gama karatu sai a yi kawai. Saboda hanyar. Kuma sai ku haɗa kauna a tsakaninsu. Wani abu mai sauƙi. Ku sa mana ido kawai. Kamar mun haɗa mun gama. <laughs> Hanyar wato na zaki da kulle-kulle ba. Kulle-kulle da <laughs> yanzu ma me yasa tun wancan lokacin ba a aika mu an sanar da ni kafa amfanin sanar da kai ka sani fa wannan fa ba abin da hakarkari bane yanzu din ma na sanar da kai ne dan kakkai wa dokin tusar kaikai baka san da karangiya a ciki ba in shi nan zumuncin ya zama kamar shukar gyada a gaban kure. ita fa kura ba ta canja kuka yadda ka ji shi yau haka zaka ka wani girman banza yin girman wuri sai na rubuta mai wata duk bala'in ki. samu sun ma ki zo ki goge mana falo kuma wallahi idan bai fita ba sai na tsafa miki sun ne din na su ban su ba in ba ka na goge hmm, ki je ki dauko ko zan ki goge 就留一个岗位。全部暂停了。啊，这算什么？ 主要是说，我们我们是去参观、去旅根本在都来没有的，原来没有的。来这边，来这边。来这边。来这边。 yawon kuma yi na da jiya na kale ko jiya so in ne da magana wani sa wanda mabi su a saurayi ne ba a sa sa gaskiya ni ko na yadda zan gana ko na gida wallahi zan ko aikin haka bai dace ba yanzu na zaki wallahi na ba ci da aike ni nan zan dauka ko wani abu ko na mutane ko

tunani ne wannan ba za ka je ka kwanta ba idan sai ka samu kanka wani ciwo tukunna ɗaya da tana ba za ka je ka kwanta ba ce wato ni yanzu na ma rasa menene yake damuna kuma wani abin takaici wannan aikin da nake jajircewa ta da tsayawa ta kan abubuwa su tafi daidai wai shi ya jawo dan uwana yake gaba da ni taɓa ɗaukar ƙauna ba wanda ya ga ɗan uwansa yana tafiya da baya zai fada rijiya ba ya je ya gaya ma wani ya ce ya ga wani zai faɗa rijiya ba uwantaka ne ka kamo hannunsa ka nuna masa cewa rijiya ce a bayansa. Ka wuce ka je ka kwanta. Bismillah. ni ce a wannan matsayin da kike ciki ko wala da tuntuna an yi abin da za a yi maryam kenan kin san shi wani mulmulalan dutse ne mai wuyar haɗiya amma idan ka riga ka haɗe shi shi ne maganin duk wani matsaloli na rayuwa shiga shiga shiga ciki ke tattara ya naki naki ba ta ba hawa da fadi kina da gaba hari hakuri daji dan Allah ka yi hakuri ke ke dan mara diki ke ro diki da ba ba ni za ni za ya ne aikin sa da yake sun ba dan sa tabaran a kai ba to ka sa tabaran ba dan kamanta Zo, je, wuce, wuce, wuce, wuce, wuce, na yabe, wuce, wuce, wuce cikin ga yi kunan ga sai kunan kuma da yau idan ku gaba ɗaya ku idan ku yaran ne gaba ɗaya ku kan kare ruwa ya gidana da kan tsare yin ta gidana don wanda ya ringa tara maka wajen kuma a yi yau a cikin gidan ko ba ku ji biya kai kun ga da a tsari irin naka da kuma ce tuta da taki da ku juya ku gaba ɗaya kuma ka wata ce ku rawa ya ka wata ce ko ko ko ko ko rawa wannan wannan kan kare yin a cikin gidana kada ta ta yin ta cikin gidana to da ina da iko da Allah da iko karshen wannan yarinya na saki uku na mata saki uku haka nan wannan da Allah da iko babu wata shari'a ta ce da wani ya kashe wani aurensa yahudiya nasariya bari islama mata ta ce igiyar aurenta uku yana hannuna ban ga damar kashe auren ba saboda tana kaunata kamar yadda nake kaunata kuma iyayenta iyayena ne saboda ka ba zan sake